danna subscribing kuma danna mana ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka daura. Hedo! Kashe baleru, an dukar da shi, kutuma bura uban nan kai. Su waye wayan nan kuwa? Wannan ne ba zan iya sani ba, Eh dai mu je ta kofar gidan. Kofar gidan? Eh. To mu je duk kutuma bura uban nan kai. Wallahi mun fara kenan daga yau har yau mata ga kai ƙarya ne fa na rantsi da Allah. Zo mu je. kan shi wallahi ka shi mene ka in ban sa an sassare ka ba Allah tsine min albarka ka kai na na ce ka buɗe kofar nan mu shiga cikin gidan nan eh eh ni ba zan kashe ne na gaya ma tun kafin mu zo gidan nan sai ma kashi nake ji ka matsa sai na zo gidan nan dan Allah ka rufa mu asiri kashi kake ji to na rantse da Allah billahi la ilaha illa hu in mutuwa ce sai dai duk mu yi ta gabaki daya na ce ka buɗe mu shiga to billahi kowa tashi ta kwace shi Dan Allah kai ka jaru wannan ka bamu mu sha. Ah. Kai da kata ko ya janyo ni zan fara sha wallahi. Ha'ila wallahi wallahi ba ni na faɗa ba shi ne. Shi ya gaya shi ya ce ya wallahi tallahi shi ya gaya. Ƙarya ne. Waye ma tukunna gwai ba mun gobe gobe kuce mana waye mutu ne. Shi ya ce baleri ya mutu. Ga cewa aka yi baleri ya mutu kuma. Da da ka wani balerin. Baleri je wanda ka. Ah baleri bai mutu ba karan nan ne ya fasa. Kare. Wanda kun zo kuna irin wannan yana sassara ku yanzu to ka gani ko me yasa kai mana irin wannan me yasa kai ka je ka yaya ta ta ji ta ni na faɗa amma kai ka to ba sai a bincike ba kafin a je gidan kai ya kamata kai bincika ai ba ni ba to ku tashi mu ware ka san za su iya biyo a ta gurin nan wannan ma fa ni na kuka da shi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina yi kowa barka da juma'a masoyin majalisar na kusa na cikin kasa da na wajen kasa kamar yadda kusa saba kawo magunguna wato na gargajiya ingantattu masu kyau wa'inda ba ma yadda mai tallan su sai mun tabbatar da ingancin su ko mun tabbatar suna amfani sosai a yau ma mun zo muku da wani ingantaccen magani wanda ya shafi bangaren sanyi wato da ake ce ma infection mai fitar da farin ruwa kenan ko kuma sanyi mai sa kurajen gaba ko kuma sanyi mai sa ciwon jiki wannan kenan idan kana da bukata wannan ba shi kadai muke bada ba muna hada da wasu magunguna da suka shafi bangaren na gari wanda za ka amfani da shi da lipton sa'annan kuma wannan shi kuma magani ne wanda ya shafi bangaren basir basir mai tsoro ko basir mai sa zafin ciki ko basir mai abin da ya shafi bangaren basir wato mai karfi wanda ya ci jikin mutum da izinin Allah in kai amfani da wannan shi ma ba shi kaɗai muke badawa ba muna ƙaro sauran magunguna wa'inda za ka haɗa ka amfani da su in Allah da kuma za a samu nasara za a ji daɗin ciki da yardar Allah sa'annan wannan shi kuma bangare ne wanda ya shafi bangaren iyali in ce karfin maza ana kiran shi 99 rocket sannan akwai AK-99 rocket sannan akwai 99 bullet da makamantan haka inda ya bangaren karfin maza ne shi ma idan ka zo ka tuntube mu da izinin Allah an riga an gama wani kankacewa gaba ko kuma mutum bai jin sha'awa ko kuma gabaki ɗaya idan ka je ga iyalinka baka releasing eh, baka dadewa za ka so duk bangaren da shafa wannan bangaren karfin maza su ma Allah yadda idan aka tuntube mu muna da su sannan wannan magani ne shi ma na sanyi kwayoyi ne a ciki a sanyi wanda ya shafi wanda yake kumbura jiki shi ne wannan da izinin Allah shi ma idan kai amfani da shi sanyi wanda ya shafi wanda yake kumbura mutum kaga ya hura shi so a ci gaba da bibiyar ma shafukan mu a na youtube da facebook da yadda allah za a ci gaba da samun wato bayanai na bangaren magunguna sannan kuma da samun shaɗi ta bangaren abubuwan da muke yi da izinin allah ga dukkanin mai bukata zai iya kiran wannan lambar waya kamar haka a duk inda kake duk kasan da kake ko kuma jihar da kake a cikin najeriya ko kuma wajen najeriya allah ya da za a aika maka magani idan ka kira a duk inda kake